نعم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyar ga watan ramadan hijira 1438 daidai da goma ga watan shida 2017 miladiyya muna cikin wannan sura mai albarka suratul an'am sura ta shida inda za mu tashi aya ta ɗari da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> وجعلوا نصيبا فقالوا وهذا لله بزعمهم وهذا bismillahir rahmanir rahim ubangiji ta'ala yace wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'am nasiban fa qalu hadha lillah bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina wannan na daga cikin aikin mutanen jahiliya wato maka ce jahiliya shine kafin zuwan musulunci kafin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wancan zamanin ya ke kira zamanin jahiliya wauta da shirka katobara shirme hauka duk ya tattara a wancan lokaci na fata an gane wato in ce babu shari'a ba musulunci ba ilimi babu komai menene bai aiki hankali to kuma ba su da hankali na tantance komai na fata an gane so da ka za su yi da shirme da hauka da tsafi da canfi iri-iri sana abin da ya shafi barna ba san iyakarsa ba barna ba ta da iyaka sai iya wadda mutum ya gani shi ake kira jahiliya kafin zuwan musulunci ko wani abu da suke yi idan suka yi noma noma noma dawa jero masara shinkafa da makamantansu ko kuma idan suna da dabbobi man wato suna ciwo to sukan ware wasu dabbobin da wani kayan amfanin gonan na fata muna ganewa sai su ce wannan na Allah ne <clears throat> wannan kuma na gumakanmu ne abin nufi da Allah da gunkin su kowa kenan a bashi rabansa kar ya ce an cuce shi shi Allah ce ya haƙuri da wannan su ma gumaka a ce ku yi haƙuri da wannan na fata mun gani to amma duk da haka a zuciyarsu sun fi girmama gumakan nan sama da yadda suke girmama Allah abin da yasa idan akwai idan idan ka san gumakan zai shiga cikin na Allah za su yi kokari su rika karewa suna kiyayewa suna iya kokarin su su ga rabon gunki da je ya shiga cikin rabon Allah ba amma idan na Allah ya suɗaɗo ya zai shiga cikin na gunki ba za su kiyaye ba na fata an gane <clears throat> idan akuya ce ko tunciya ce ko shanu ne za su shiga cikin na Allah ba za su hana shi ba amma idan na gunki ne zai shiga cikin na Allah da suka ware sai su kiyaye saboda sun fi jin tsoron gunki sun fi shakka ta gunki gumakansu ababen shirkan bayan sun yi shirka a cikin arzikin da Allah ya ba su arzikin da Allah ya ba su suka ce wannan na Allah ne wannan na gunki ne shi kansa wannan ba shirka ba ce dukiya ba ta Allah ba ce gaba ɗaya ta Allah ce to dan me za a ware a ce wannan na gunki ne wannan na Allah ne tun daga na yi kuskure sannan abin da zai je ga Allah sai su tattare abin da ya taho na Allah zai je gurin gumakansu ba za su tattare ba akwai son kai ko babu an yi son kai to shine Allah yake cewa wannan na daga wautarsu da shirmansu da rashin ganin girman Allah da suke yi shine Allah yake ba mu labarin abin da waɗannan wawaye suke yi na jahilai da annabi ya zo ya tarar da su kamar yadda na ce in aka ce jahilci to babu babu babu wauta sama da wannan kar ku manta kafin zuwan musulunci saboda wauta idan mutum ya mutu ya bar matansa guda biyu ko guda uku ko hudu to ɗansa shi zai gaji matan sai ka gaji matan babanka sai su zama ka kai ma ka ce na gaji matan babana kuma dole ya gaji ki shi ne Allah ya ce la ya yahillu lakum an tun nisaa karha ba halatta ku gaji mata matan iyayenku ba ba ma wai gado ba abin da babanka ma ya aura haramin ne kai ka aure su wala tankihu ma a aba uku minan nisa'i idan matar idan idan babanka ya auri mace ana ganewa babanka ya auri mace babanki ya auri mace to kai haramin ne ka auri wannan matar daga nan har duniya ta tashi ta zama babarka kuma abin mamaki shine ko da baban nan naka bai tare da ita ba ana ɗaura aure to wannan mata ta haramta a gare ka har abada misali yanzu da safen nan aka ɗaura aure da babanka da wata mata sai baban ya ce ya fasa ko matar ta ce ta fasa a sake ta ana gane sai aka sake ta kun gaba ta tare ba ba a ma yi biki ba to ko nan da shekara ɗari in ɗan ya ga matar ya ce yana so ba za a ba shi ba sai a ce ai babanka ya taɓa aurenta ko ya tare da ita ko bai tare da ita ba ko ta je gidansa ko ba ta je ba wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa' to amma a zamanin jahiliya ko uban ya tare da ita ga kana so ko sai ka aura wal iyaz billah ko kuma ka gaji su babanka yana da mata uku ko hudu ko wadda ba za ka gada ba ita ce babarka amma sauran sai ka gadi kaga kenan komai ya dawo gida kenan <laughs> saboda aka babu ba za a kai waje ba to wannan na daga cikin wauta sannan na daga cikin wauta da suke yi na rashin hankali shine idan suna da bayi bayi mata misali ina da baiwa guda uku guda hudu guda biyar guda goma to tunda ba za su yi min noma ba ba za su yi min sana'a ba ba za su yi min aiki ba wajen neman kuɗi ba to zan sa su dole su je su nemo min kuɗi a gurin maza kuma hanyar da za su bi shine kullum za ki fito kofar gida ne ki zauna sai a sa miki wata alama a kanki duk wanda ya ganki to cewa wannan mai neman kuɗi ce a gurin maza ya zo ya taya ko nawa ne don ta samu wannan kuɗi ta kai mai gidanta shine Allah ce wala tukrihu fatayatukum alal biga ku daina takura wa bayanku akan sai sun yi karuwanci sun samu muku kuɗi kuma ko tana so ta yi aure za su ce sam Allah ya ce in aradina ta hasunan li tabtagu aradal hayati duniya wa mai yukrihunna min wa mai wa mai yukrihunna fa inna Allah ba'da ikrahihinna ghafurur foro. wannan dai yana daga cikin abin da jahiliya suke wauta banda magana kashe 'ya'ya kamar yadda za ku zo ku ji nan gaba kaɗan a cikin aya ta gaba Allah yana magana kuma yadda suke kashe 'ya'yansu maza da mata wal iyazu billah to shine anan abin da Allah yake cewa wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wa ja'alu lillahi suna sanya wa Allah suna baiwa Allah mimma zara'a daga abin da shi ya halitta fa ta ne ta ne min al-harfi abin da ya shafi kayan amfanin gona wal an'ami da me da dabbobi nasiban sai su sanya wa Allah wani kaso su ce wannan na Allah ne misali in kina da dabbobi guda hamsin sai a ce guda ishirin da biyar na Allah ne faƙalu sai su ce haza lillahi bi za'amihim wannan na Allah ne a riya wasu kenan wa haza li shuraka'ina wannan kuma na gumakanmu ne guda ishirin da biyar na gumakanmu ne to wai an yi adalci kenan an baiwa Allah an baiwa gunki <clears throat> to amma duk da haka Fa fama kana li shuraka'ihim 25 din da ta zama ta gumakan su ce fala yasilu ila Allah ba za ta je gurin na Allah ba amma wa ma kana lillahi 25 din da ta zama ta Allah ce fa huwa yasilu ila shuraka'ihim ita za ta rika zuwa gurin ina wurin ta kansu Allah ya ce sa'a ma ya hukumun wannan hukunci da suke yi muni wannan hukunci ba ya zarci ba a shirkar ma ba a yi tsafta ba a shirkar ma an yi hauka a shirkar ma ba a shirka wa Allah ta baraka wa ta'ala ba to wannan tana daga cikin wauta da jahiliya da annabi ya zo ya hana saboda haka wallahi in aka ce jahiliya babu ilimi to babu wata da ba za ku gani ba yanzu misali idan za su yi dawafi a ɗakin Allah to tsirara suke yin dawafi tsirara da mace da namiji haihuwar uwarsu kun san dalili sai su ce ai kayan da muka sa mun saba wa Allah da shi bai kamata mu je mu zaga ɗakin Allah da kayan da muka saba Allah da shi ba da haka duk wanda zai zo ya dawafi sai cire kayan shi sai zaga ɗakin Allah haka zai haihuwar uwarsu amma kuma in suka ga annabi ya zo zai dawa sai sai su ganshi da kayansa sai ya rika ba su mamaki wannan na daga cikin wauta sun manta da cewa to ai ba da kaya suka saba Allah kadai ba fatar su kuma ya za su da ita wanda suka saba Allah da ita a cire fatar mana kun ga wauta kenan rashin hankali kenan saboda haka Allah ka raba mu da jahilci jahilci jahilci cuta wallahi ta fi cutar aids illa kun san cutar aids to wallahi ta fi aids illa saboda ke jahilci ba shi da magani wauta ce zunzuru an taba samun shaidan iblis ya je yana zuwa gurin wani malami to malamin ba mai tsoron Allah ba ne malami ne kuma yana da ilimi amma ɗan jiya ne ya sha giya sai masa karo amma ba zai je gurin malamin ba akwai wani malami shi kuma jahili ne mai bauta ne amma jahili ne kullum shaɗan sai ya tafi gurin wancan jahilin shi da yawan sallah ga san ya yi zikiri ya yi aminan ya riƙe sarbi ya yi kaza sai sauran ƙananan shaɗanu suka ce wai kai ranka daɗe shaɗan me yasa ba za ka riƙa zuwa gurin wancan ɗan giyan ba sai ce wancan dan giyan da kuke gani malami ne idan ina so in halakar da shi sai na sha wahala amma wannan da kuke gani a yana zuwa kai gurin shi dan giyan can ne baya zuwa gurin wannan mai bautar kuna wa sai suka ce ga mai bauta ba za ka je gurin sa sai ce wannan ai jahili ne in yana so in halaka shi a minti dai zan halaka shi wancan ko da kuke ganin ya sha giya sai masa karo in yana so in halaka shi duk da haka sai na dage sai ta ma barin gwada muku sai shaɗan yi zai ɗauko ƙwan kaza ƙwan ƙwan kaza sai ya tafi gurin wancan wancan malamin ɗan jiya bayan ya sha jiya ma sai masa kada yana ma garu sai ya same shi ya ce alaga ta malam tambaya sai da mu a cikin jiya ya ce menene tambayar tafu me kuke sai ku je suka ce wace dan Allah mu ne muke tambaya wai wayannan ne suke mutu da ni na ce musu ubangiji tabaraka wa ta'ala zai iya ɗaukar duniyan nan gaba ɗayan ce sa ta a cikin ƙwannan suna mamaki sai malamin na ɗan giya yace kai ai ba abu mamaki ba ne wallahu ala kulli shay'in qadir ai Allah ne iko ne akan komai zai iya ɗaukar duniyan nan ya sa ta cikin wannan wannan kwan ku tafi ku bani guri jahilai kawai suka ce to mun barka lafiya malam sai suka je gurin wancan mai ibadar amma bakin jahili suka yi masa irin wannan tambaya ala gafarta malam yanzu kana ga wai Allah zai iya ɗaukar duniya ya sa ta a cikin kwannan ya ce wallahi zai isa ba wane shi ya za a yi Allah ya ɗauki duniya ya sata a cikin ƙwai ba ku da hankali sai ɗan ya ce to sai an jima sai ce to kun ga jahilci ko da haka wannan ina son halaka shi shi jahilci yanzu nan wallahi za a halaka mutum to da haka in kika zama jahila to ɗan yana farin ciki kuma ku kalli ko da irin aljanu din nan masu kama mutane sun fito su sami gidan da yake jahilai ne su tsawo halar da su amma in suka sami gidan ilimi billahi alladhi ba su isa ba wannan wani aljani da ya zo na wayan sau masa bikin. Bikin guda goma sha bakwai na ce bikin kashe so ka fi sai na ce to ba zan bayar ba wallahi sai ka so mana bikin. na ce na ce ai dan so maka biskit gwara ka sha bulala bari in bulala wallahi haka na gaya mishi sama idan ya samu gidan jahili sai ka gana dan Allah ku yi haƙuri ne kuke so a ba ku <laughs> to sai an so mana farar saka zuma a so mana kaza a so mana kaza a ji a so mana siga rabin buhu sai a tafi a guje a je a so a ajiye to ina za a kai muku sai a je a ajiye musu a wani guri to kuma sai an saka mana akuya mai iri kaza a cikin gidan nan ta rika ciwo sannan a so mana kaza iri kaza za ki ga dandana an je an sayo kwanan sai a bana ba su haƙuri dan Allah ku rabu da ita menene ce wallahi mutanen ɓoye ne ka je mutanen ɓoye ba za ma ci aljanu ba da tsoro da firgici to aljanu yana so ya samu jahili bakin jahili ya ta wahalar da shi amma ya ce ki kala ki ce wallahi ba za a yi ba duk tsoron takin da zai ki ce ba zan ba ko za ka kashe na aljani ba zan ba to za ki zo Allah ya rabu da ki amma in kina bin tsoron shi wane ne shi ya isa ya nika abin da Allah bai ba waye waye aljani to da kan mutum ne ya lalace har ma wai kace bin tsoron aljani amma wallahi aljani ya fi ka bin tsoron mutum ma amma da yake imani ne ya riga ya tafi ba mu san Allah ba sai sa ma muke bin tsoron su Allah ubangiji ya tsare mu da jahil wannan na daga cikin abin da suke Allah ya ce sa amma ya hukumun sir Allah wadaran wannan hukunci da suke yi aya ta gaba Allah ya ce وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم شركاؤهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم hakan nan abokan tarayya su sun ƙayata musu kashe ‘ya'yansu wa kazalika zayyana li kasirin minal mushrikina qatala auladihim hakanan da yawa daga cikin wato kafirai dinnan mushrikai ababen tarayyar nan ta ababen da suke shirka da su shaidan ya zo ya kayata musu su rika kashe 'ya'yansu shaidan ne yake kayata musu wai in ita mace ce in mace ce wai za ta janyo maka abin kunya in mace ce 'yarka za ta janyo ma abin kunya sannan za ta janyo ma talauci sannan kuma ba za ta janyo maka kuɗi ba sai dai ma ka kashe wai idan kana da ya mace ita ba noma za ta yi ma ba ita ba za ta je gurin yaƙi ba kullum sai dai a kashe mata ko ba haka ba ne sannan kuma za ta janyo maka abin kunya sau da haka da an ce matarka ta samu juna biyu ta haihu ba za ka fara murna ba sai an ce me ta samu in an ce su ne su kenan ne mata sai ran sai ɓaci hankalin sai tashi ya zo ya same ta don me suka haifo mun mace ye wallahi sai ran ta ya ɓaci in kika da suka haifo mun mace a gidan nan za ki shiga uku hankalin ki zai tashi kai ma hankalin ki ba zai kwanta ba amma idan namiji ne sai a yi shewa a yi guda makwabta su ji to can gida an samu namiji ke sai da ta kai a zamanin jahiliya idan matar mutum za ta haihu wallahi zai ɗauke ta in ta fara nakuda sai kai ta bayan gari sai zai tona rami tsakaninsa da ita wani ma bai ji ba saboda kudin abin kunya wai a ce ma an haifa ma mutama abin kunya sai da ka idan ta haifa a can daji in namiji ne sai a taho da shi gida in mace ce wani ma bai ji ba sai a zura ta a rami ai maza abin ne da ranta jaririya sai su dawo gida su shiru wanta ya aka yi kwana biyu ba mu ga haihuwa wata ce wallahi abin kunya aka yi an samu mace wallahi wani mutum ya bai gurin annabi ya ce ya lalla? yana wa annabi bayani sai da maza Allah zubar da hawaye hankalinsa ya tashi ya ce ina da wata yarinya kawa ta dan taso kamar irin yaran nan haka sai ban kaje ta ba sai na tafi da ita bayan gari na tona rami da na tona rami sai na ɗauko zobe na sai na jefa a ciki sai na ce wancan kin ya zobe na sai ya faɗa rami za ki ɗauko min sai ta ce eh baba jira nan ɗauko maka ya ce da zan jira ta ma akwai ƙura a jikina saboda ƙasa tana karkaɗe mu tana baba ƙasa ta same ka yace haka na zura ta da na zura ta tana miƙo min zoban nan ni ko sai na fara sila mata ƙasa tana baba ni ce 'yar ka wanta fa baba ni ce fa yace ina wallahi haka na kashe ta na gama rito ta a ramin nan ɗin ɗin yana gaya wa annabi annabi yana hawaye sallallahu alaihi sai da manzo Allah ya ji bai ma san ganin sa Allah ya ce wa idal mu'udatu su'ilat wannan wanda aka kashe ta da ranta ba a tambaye ta bi ayi zambin Ko kutilar da wani laifi ne sa aka kashe ta me ya laifinta kawai don tana mace sai a kashe ta to ba sa son 'ya'ya mata sana ko waɗanda suke kashe kuma su ma mazan shi sa Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imlakin kar ku kashe 'ya'yanku wai dan tsoron talau to kuma yana daga cikin kashe rai kuma da ciki da ake yi a yanzu musamman dan wata hudu zuwa sama wai shi ma don tsoron abin kunya saboda shi wannan wannan yanin juna biyun da ta samu a waje ta same shi dan gaba da fatiha ne dan soyayya ne ko sai da haka kuma sai a kashe shi sai a kashe shi kin ga an hada laifi nawa guda biyu ga laifin lalata wal iyyasu billah ga laifin kisan kai sai ki je ki samu Allah kuma ki masa bayani da larabci ba da hausa ba wallahi da larabci mutum zai bayani ki ce Allah ga abin da ya samu kashe shi kina jin tsoron kunyar duniya amma ba kya jin tsoron kunyar lafiya ai rashin kunya kuma ta kare har in mutum ya keta mutuncinsa mace ta keta mutuncinsa to rashin kunya kuma ta kare wal iyaz billah saboda haka ba daidai bane a kashe rai duk da suke da ake haramun ne musamman ya kai wannan watanni wata hudu ثم يكون منين أكتوى يؤن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مدقة مثل ذلك أربعين سو أكو نوع أربعين سو أكو وتا نوع وتا فدو to a lokacin ne sun mai yurtalu ilaihi malak za a aika mishi da mala'ika fayan fuku fihin ruha sai ya busa masa rai to a lokacin a kashe shi an yi kisan kai shi ma Allah zai yi tambaya <clears throat> wala ko ta wani likita ya ce ya kashe jirajirai bila adadin mata da suke zuwa sa a kashe musu wannan jariri a ciki yace daddatsa shi yake yi da almakashi ya zama jini kawai ta je ta amma yadda shi ta zubar da shi a ba ta wani magani kawai shi kenan kuma ta biya kuɗi duk wata ɗaya ina ji ko dubu nawa ne saboda tsoron abin kunya to Allah yake duk shedan ne yake kayata wa mutane wa kadhalika zayyana likathirin min al-mushrikina qatala awladihim shuraka'uhum liyurduhum dan su halaka su wa liyalbisu alaihim dinahum kuma don su rikita musu addininsu don su rikita musu addinin Allah ya ce walau sha Allahu ma fa'alu inda Allah ya ga dama da ba za su yi haka ba kyale su kawai yayi fadarhum kyale su wa ma yafturun wa ma yafturun da abin da suke kirkira na ƙarya suna cewa addini ne ko Allah ne ya sa su makamancin wannan <clears throat> Allah ubangiji ya tsare mu sannan suka ce وقالوا هذه أنعام وحق حر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون sannan ubangiji ya ce wa qalu hadhihi an'am kuma idan suna kiwon dabbobi sai su ce hadhihi an'am wayannan wasu dabbobi ne wa harsun idan manoma ne kuma sai su ce wannan kayan amfanin gona ne hijirun mun tsare su mun kiyaye su na musamman ne la ya ha ba mai ci ba mai ɗanɗanawa ba mai kaiwa bakinsa illa man sha'u sai wanda muka ga dama bi za'amihim saboda riya wasu wai wannan kayan na gumakansu ne wa ana min hurrimat zuhuruha wasu dabbobin kuma an hana ma zama kan gadon bayan su hawa kansu ma haramun ne saboda na dabbobin su ne wato na gumakan su ne wa an'amun wasu dabbobin kuma su ce la yadhkuruna smallahi alaiha idan ma an zo za a yanka ko za a hau kansu bai a ambaci Allah ba saboda na gumaka ne istira'an alai dan dai kirkirar ƙarya kawai da suke wa Allah sai da bima kanu yaftarun Allah zai saka musu da sannu saboda abin da suke kirkira na ƙarya wannan duk ibada ce ta jahiliya duk tamfa tamfa ne na jahiliya da haka aka ce jahiliya shikenan sai ai shiru babu tamfin da ba sa yi dabba kaza ce ta kaza ce dabba kaza ta kaza ce ai ta wauta iri iri sannan kuma suka ce خالقة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سادسين وصفهم إنه حكيم عليم فأنه وقالوا ما في هذه بطون wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am sannan kayan cikin kuma kayan ciki idan an yanka dabba ya ce raƙumi ne ya ce idan aka yanka dabbar sai su ce kayan cikin kayan cikin shi ma sai a tamfar a ce abin da yake cikin wannan dabbar ko kuma idan ɗan tayi ne aka same shi a ciki misali a ce akuya ce ko saniya ce sai aka yanka sai aka samu ɗan tayi a cikinta an san ɗan tayi ko ke ba ki san ɗan tayi <laughs> ko ba su ba su ba san ɗan tayi ba idan aka yarinya ce ba su san ɗan tayi ba idan aka yanka dabba sai aka sami ta a cikinta ma'ana idan tana da ciki sai aka yanka ta to wani ɗan cikin ba ana fito da shi ba za su gan shi shi dai ba a yi shi ba amma an yanka ta wannan ne dan tayi to abin da yake cikin cikin ko kuma kayan cikin ta sai su ce khalisatun lizukurina khalisatun lizukurina wannan ya ke banta ba wanda zai ci kayan cikin ta sai maza maza mace bai halatta ci kayan ciki ba <laughs> mace ba ta son kayan ciki wa muharramun ala azwajina su mata ma an haramta musu ba sa cin kayan ciki da aka ko tana so ta ta hanta ko sefa ko wani abu mace ba za ta ci ba an haramta mata amma wa iyakum mai tatan amma idan mushe ne kuma idan mushe ne ba a ci to fahim fahim fihi shuraka sai a ce har mata ma za su iya cin mushe sai a yi tarayya da mata kun ga duk da haka dai ba sa darajanta mace fa yajzihim wasfahum Allah ya ce zai saka musu irin wannan ta abubuwa da suke yi innahu hakimun Allah mai hikima ne alimun masani ne tabaraka wa ta'ala آية تجب أن لا يسي قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم waɗanda suka kashe ‘ya'yansu don wauta babu ilimi da jahilci waɗannan sun shiga uku sun lalace sun taɓe sun yi hasara mutum yana ji yana gani ya kashe ɗansa wannan ba ƙaramar hasara ba to amma kuma har yanzu idan kuna jin wata uwa da ke faruwa a kasashen arna za ku kwatanta da watan jahiliya din <clears throat> za ki ga arniya ta haihu da ɗanta sai ta je ta sayar da shi dubu ɗari biyu ko dubu ɗari kun tana cikin talauci sai a ta sai da shi ko kuma wata karuwa ce ya iyazu billah ta je ta samu cikin banza sai ta je ta jefar da ɗan wani ma da ransa za a je ajiye shi a wani guri a ɗan samu can ma a sashi sai a gudu sai a zo da safe ko a rika jin kukan jariri da Allah akwai rashin imani da ya wuce wannan ta haihu ne da ta gaba mai kallanta sai ta je wata unguwa kawai ta duba ta duba ta duba sai kawai ta ajiye yaron a gindin wani itace haka ko a gindin wata bishiya wai mai dan imani ne ma ba za ta kashe shi ba sai ta gudu sai a zo a tsince shi ku je gidan yara ku ga jirajirai haihuwar yau yau din nan kullum sai an tsanci dinjin gidan yara nan na nasarawa wajen asibitin nasara da muna zuwa ziyara wallahi za ki je ki ga jirajirai jirajirai da yan yayi da masu bin da yan mata har da manyan yan mata wasu ma an aurar da su ba su san iyayensu ba kuma suna cewa da Allah din mai san aure zai a rika auren irin su. sama ba uwa ba uba ba a san su ba sai dai gwamnati ce uwa gwamnati ce uban su ita za ta yi musu komai amma idan kana so kuma ka rene su ba a baka kana son yaro jariri kake so dan yaye kake so wata budurwa kake so saurayi kake so da akwai ko ba sa barin gidan yan matan za su gan su ce ai su nan suka sani kuma anan za su rayu wallahi mun sha zuwa mu gan su mu je mu musu wa'azi kuma mu ba su kyaututtuka haka ko lokacin sallah amma duk da haka lalata irin tamu wallahi shi ma idan muka je za mu tarar da kiristoci su suke ba su ce ba akwai lokacin da muka je da su mala gulohar da sallah mun je da dan naman sallah a hannunmu sai muka je muka ga wani kirista ya kawo musu sa'a yanka musu katon sa wallahi mu mun je da dan kwanukan mu kowa ya dan zubo na nama a hannun shi shi wancan kirista ma sa ya kawo shi a yanka marayu mutanen kano ga masu kuɗi nan babu ruwan su da irin wannan marayu wasu ma ba san da gidan ba sai da gwamnatin kano yi magana ta ce a daina ba kiristoci don idan sun karɓa yaron kirista zai zama zai taso ne ya rika zuwa su musulmin kuma ba sa son karɓa sai idan mutum na da hali ya ebo irin wayannan yaran ya sa su a makaranta da islamiyya ya koya musu addini in sun girma zai amfana da su wallahi sai ka ga yaron ya bi ka wani dan da ka haifa ma ba zai bi ka kamar su ba dan bai san kowa ba sai kai Allah ya samu da to an sha tantare da wayannan yara wani ma da ranshi wani kuma babu rai ubangiji yace lalle kad khasira allazina qatalu auladahum safahan bighairi ilm wa harramu ma razaqahum Allah suna haramta abin da ubangiji ya azurta su da shi iftira'an ala Allah dan kirkirar ƙarya da suke danganta wa Allah su ce wai Allah ne ce fi kadu dallu Allah ce wani sun bata wa ma kanu muhtadin kuma ba su kasance shiryayyu ba domin aiki ne na jahiliya na'am wa huwa alladhi وغير محوشات والنقل والزرع مختلفا أصله والزيتون والرمان متشابها والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا الْبِرَّ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي أنشأ جنات معروشة قاوانا أيكي كما دا الله ييكي ساكتنا تد كافري سوى الله شيكي ينكومي شيكي هلت كومي goma kan su ba su da ikon yin wani abu ubangiji shine wanda an sha'a jannatin ya ƙaji ya halicci jannatin lambuna wato lambu-lambu da kuke gani a daji da na cikin gari Allah shi ya halicce shi ya ƙaje su waɗannan kayayyakin lambu ma'arushatin masu rumfa wa gaira ma'arusha da wanda ba su da rumfa abinda ake nufi da masu rumfa masu ganye da yawa wanda suke rufawa da wanda ba su da ganye da yawa sai dai 'ya'yan su fito kamar irin su dibinai da makamancinsu. wan nakhla Allah shi ya halicci dibino saboda a gurin larabawa dibino na da muhimmanci shi sa ake ambatan shi wa zar'a da duk wata shuka Allah ne ya halicce ta mukhtalifan ukuluhu mabambanta wanda ake ci gero dawa masara acca da sauransu wa zaitun Allah shi ya halicci zaitun wa rumman da rumman mutashabiha masu kama da juna wa sha mutashabih da wanda ma bai kama da juna ba kolonin samarji idan kun zo ku ci daga 'ya'yan waɗannan itace da Allah ya ba ku idan asmara idan ya yi 'ya'ya ku ci ku sha wa atu haqqahu yawma hasadihi ranar girbe su kuma ku ba da haƙƙinsa haƙƙinsa wasu malamai suka ce ana nufin a ba da zakka wasu suka ce a'a ba zakka ba ce saboda 'ya'yan itace A ba a fitar musu da zakka sai dai idan an sayar sai a fitar da zakkar kuɗin da aka sayar kenan <clears throat> wala tusrifu banda barna karku barna karku almubazzaranci innahu la yuhibbul musrifin lalle ubangiji ta'ala baya son mabarnata baya son masu barna baya son masu almubazzaranci waɗanda ba san kimar arziki ba na'am ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وبنجي تعالى ومن الأنعام kuma daga cikin abin da Allah ya halitta daga cikin dabbobi hamulatan kuna da hamulatan dabbobin da suke muku dako suke ɗauka muku kaya kamar manyan raƙuma manyan dokuna duk sai ku ɗaura musu kayan ku musu lodi a kansu wato a wancan lokaci ba mota ba manyan motoci ba titiri ba wannan duk manya-manyan motocin da babu irin rokokin nan da sauransu a da su ne manya-manyan motoci kina sa iban miki abin nan shinkafa tan kazan kina so a ɗauko miki suminti tan kazan su ne za su ɗauko miki kina so ki kwashe kayan ki ki ƙaura a me za ki zuba rakumi ko da shi za a loda wannan shi shine hamulatan wa farsha da kuma ƙananan dabbobi waɗanda suke kawai ga sunan ƙanana ne a shimfiɗe ba za a iya ɗaura musu kaya ba wayancan ku a yi musu lodi kuma a hau kansu duk wannan aikin Allah ne shi ya halatta muku walo mara ma kuma Allah ku ci ku sha daga abin da Allah ya azurta ku wala tattabi'u khutuwati shaytan ku daina bin hanyoyin shaytan akan waɗannan dabbobi ku ce wannan na Allah ne wannan na gumaka ne abu kaza an haramta maza abu kaza an halatta mata duk wannan shirme ne Allah ya muku dabbobi ne don ku ci ku sha ku amfani da su wajen ɗaukar kaya innahu lakum aduwwun mubin kun ga shedan makiyi ne a gare ku mabayyani na'am ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعد اثنين نعم الآذبين حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنتين آه. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين بابوابن دعو بنجيزي يا هلا تامكو كتي كشا سنا ديوة الله يتي ثمانية أزواج su ne dangin aure guda takwas dangin aure guda takwas abinda ake nufi da dangin aure mace da namiji <clears throat> misali tinkiya da me da rago akuya da me ɗan <laughs> eh? <laughs> taure fadan musulun <laughs> ɗan taure da akuya ko nawa kenan mun ce tunkiya da rago biyu kenan an san an gane ko hudu kenan tunkiya da rago akuya da ɗan taure ko ya zama hudu kenan eh saniya da sa rakumi raƙuma ce sa da raƙuma ake saya da taguwa ne yawwa to kun ga guda kenan takwas shine samana ya ci aduwat sai ta mina dani sunaini daga cikin dan su ne fararen dabbobi akuya tunkiya da rago guda biyu wa mina al ma'azi isnaini daga cikin awaki ma guda biyu nawa kenan takwas a hudu an gani قل أذكرين حرم أم الأنثيين كتي أبنجدي مزن قدابي هرمتا كوكا ماتن قدابي وإني هرمتا أتكي كومتا من جاهلية أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ko abin da kayan cikinsu na mahaifarsu ya kunsa shi ubangiji ya haramta da kuke cewa abu kaza haramun ne nabbi'uni bi ilmi ku bani labari amma da ilimi ba da jahilci ba in kuntum sadiqin in dai kun kasance masu gaskiya sai aya ta ƙarshe ce ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين نعم الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نعم أم كنتم شهداء إذ, إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من قال أن فدهده؟ نعم لا فدهده ومن الإبل اثنين daga cikin raƙuma guda biyu namiji da mace wa min albakari isnaini daga cikin shanu namiji da mace shi ma qul azzakaraini harrama am al-unsayain kace ubangiji daga cikin mazan ko daga cikin matan Allah ubangiji ta'ala ya haramta muku ko kuwa <clears throat> wato daga cikin su ne wanne ne Allah ubangiji ya haramta muku amma shamalat alaihi arhamul unsayain ko kuma abin da mahaifa ta ainihin matan shine abin da ya kunsa aka haramta muku sau da aka cewa abu kaza haramun ne wannan ba aikin ku bane am kuntum shuhada idh yasakum Allahu bi hada ko ko kuna gurin ne Allah ya muku wasiya da wannan abin sanda za a halicce ku a za a halicci dabbobin kuna gurin aka halicce su aka ce wannan haram ne wannan halal ne man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba ba wanda ya fi zalunci irin wanda zai danganta karya ya danganta ta ga Allah liyudillan nasa bighair ilm dan ya batar da mutane babu ilimi inna Allah la yahdi alqawma zalimin Allah baya shiryar da mutanen da suka kasance azzalumai wanda zalunci su yawa za mu tsaya nan insha Allah wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Assalamu alaikum malam mai tambayar farko take cewa daga shekara nawa ake daina kwana da yara a ɗaki ɗaya malam ina so yara su zama mahaddatan alƙur'ani kuma mashahuran malamai da duk duniya za a san su da yadda Allah tare da ikilasi malam a gaya min hanyoyin da zan bi na cika musu burinsu na alkhairi a alayi hal annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da idan mutum na da yara cewa farko idan sun zama masu sunni tamyiz sunni tamyiz shine shekaru na bambanta fari da baki shekara bakwai shekara bakwai shi ake kira sinni tamizi sinni tamiz wato shekarun bambanta mai kyau da mara kyau yaro in ka dauko dubu ɗaya ka dauko naira hamsin ka bashi kace zaɓi sai ya gane mai wacce ta fi girma wacce ta fi daraja to idan har yaro in kika bashi naira hamsin da dubu ɗaya ya san wanda zai ɗauka to ya kai sunni tamiz sai dai ana samun wani yaro kuma mai wayo wanda bai kai shekara bakon ba amma yana da wayo saman yaran yanzu <laughs> eh to alayi halin abdullahi dan umar ya kasance idan dai wato ana maganar zamantakewa ta aure to wallahi ko yaro jariri baya bari a ɗakinsa yaro jariri rabe to baya bari a ɗakinsa amma kwana da yara ɗaki ba laifi ba ne don dai kawai kwana zuwa gari ya waye sannan dai ana so kuma a ware wa yara ɗakinsu maza daban mata daban sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa a yi masa shimfidarsa daban na fata an gane Allah ya samu dace wani da Allah ka shirya don to bayar Allah kin dauko da ala ba mu kina son yaranki su zama mahaddatan qur'ani su zama mashahuran malamai ba ma wai Kano ta ji su ba ba Najeriya ta ji su ba duk duniya a ji su kin ga wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai amma wallahi aiki ne jajajir aiki ne jajajir da na zo da laptop dina da na nuna muku wani yaro dan shekara biyar dan shekara bakwai ne haddasa qur'ani kuma makaho ne wallahi makaho ne ana hira da shi amma ya haddasa qur'ani shekara bakwai haddar kuma mai ban mamaki da shafi da namba da komai shi ba wai sai ba shi ce karanto mun sura kaza ba kai haka ba shi a qur'ani ko ina ne sai ki ce karanto min shafi na ɗari da saba'in da shida aya ta saba'in da biyu kawai yaron sai dai biya karanto ma wallahi ‘yan ba manta ba gobe zan zo muku da da fim ɗinsa za ku gani da bidiyo ɗinsa to abinda nake so in baya muku shine da ake tambayar yaron ya aka yi haddasa kurani wa ya kuwa min su a babashi babar shi sai ta koya ta fara koya masa wani hanyoyi ta bi wallahi tallahi uwarsa tun yana ciki take sauraron qur'ani ba waka ba dan asharari babu komai babu rai dangin gore ba ta sauraron komai sai qur'ani ai a ta qur'ani ne ai tana shara qur'ani wanke wanke qur'ani har ta haifi yaron yaron tun yana cikin cikin qur'ani idan da ya zo duniya ma qur'ani take kunna mishi idan kuka yake ma qur'ani take kunna mishi dan Allah za ki iya haka za ki iya daurewa saboda haka abin azama ta niyya ce sannan ta ce idan zai kalli talabijin yaron za ku ji yana sauraron iza'atu majalul qur'an wannan gidan talabijin na majad wanda suke sa karatun qur'ani yace shi babu su take sa masa ko da yaushe yake saurara yace wallahi bai gama shekara bakwai ba shekara biyu haddace qur'ani sanda ake hira da shi amma yanzu a lokacin shekara ta goma sha ɗaya aka ce yanzu me burin ka ma hiya ya yace babban buri na yanzu ya zama limami a haramin Allah a ɗakin Allah shine yanzu babban burinsa zan zo muku da shi gobe insha Allah ku gani da wata yarinya ita ma da za ku ganta yar budurwa tana canji ne abin kamar ku haɗe ta saboda daɗi wallahi za ku ganta saboda haka abin himma ce amma mata irin namu mata irin namu na yanzu gaskiyar lamari wallahi sallahi sai dai haƙuri kai wallahi sai dai haƙuri ita ma bata tashi ta yi ba balantana yayan sai kanki ba shi da izo goma kyakkyawa a kanki to za su su haddasa sannan in ma ba ki za koya musu ba ki sa su su dage din ma abin da suka karanta ki rika sa suna yi ko kina sauraro ko kina gyara musu ma ba zai yi ba saboda haka da azumin nan wata in yi sallah ta koma barci karin ta sai goma za ta tashi ya za a yayyo abin fa sai an dage na sha gaya wa mata cewa zafin haihuwa zafin naƙuda na rantse da Allah mai sauki ne akan tarbiyya ta fi wahala wallahi tallahi duk zafin da kika ji musamman zamanin yanzu domin abin da ya sa nace muku ta fi wahala a yanzu abubuwan da suke yin tarbiyya guda hudu ne gida makaranta hukuma mutanen gari su suke haɗuwa su tarbiyya to a zamanin da da hukuma da makaranta da mutanen gari za su rage miki aiki duk inda yaron ke shiga ba sa bin tsoro ba zai koyi a shari'a ba yanzu duk inda ka ga yaron ka ya shiga yarinyar ka ta shiga wallahi tallahi tsoro kake ji kana maza maza shiga gida yanzu zai koyi a shari'a yanzu zai koyi mugun hali yanzu kaza idan ma kai ba kai ba da haka hukuma ba ruwanta makaranta da za ki ta ɗauki ko ƴarki a can za ta haɗu da wata kawa ta hure mata kunni tun daga firamare ko sakandare za ta haɗu da wata ƙawa ne wadda ita dama ba mai tarbiyya ba ce yanzu ke kaza ke miki a gida ai wallahi ni ba ba ta kaza take mu ai ni ba ai sa min kaza ba tana koya tana koya sai dai Allah ya yi saboda haka yanzu gida ne kaɗai ya rage to gidan ma kuma idan kika kasa wane ne zai miki sannan ga lalacewar zamani za lalacewar zamani saboda haka wallahi abin yana buƙatar jajircewa a wallahi ina rantsa miki da Allah yarana wato ina tashi su kullum aƙalla karfe karfe hudun dare sai mun yi karatun Qur'ani kafin asuba da sai mun yi karatun Qur'ani da an gane ko idan ban samu na tashi su wannan lokacin ba aka yi sallah asuba za mu yi karatun qur'ani da su wannan tsawon shekarun tun da suka taso haka abin yake yanzu ɗaya daga cikin ya haddasa qur'ani sannan su ma suna kan hanya sauran na baya amma abu ne da sai kai hakuri ina cikin wato harkoki da abubuwa da yawa na mutanen gari na mutanen unguwa na harkokin masallaci karantarwa da yawa amma haka nake takura kaina ina jin baccin ina jin takura haka zan hakura amma ka ce da matan kamar su tashi su taimaka maka rana daya aiki ne ba za su ba sai kai ka tashi ka kaga babu tausayawa a ciki to da haka matan mu sai sun tashi sun dage su ma wallahi kullum sai na yi musu karatun Qur'ani to da haka yara na ba su san sallar safa ba tun da suka taso wallahi ba suke a cikin jama'a shi yasa kuma ko an yi hoto ban yarda yara na su tafi ko ina ba ko gidan iyaye da ba sa zuwa fa sai dai in je su yi gaisuwa rana ɗaya kwana biyu mu dawo amma ba na ba da su gidan kawar wance wace ce wance su je su zauna ba na yarda ai kanwar ba su ta ce a kai su su kwana biyu ba na yarda don ni ban yarda da su ba ma'ana tarbiyyar gidan ba wai na raina musu bane amma rana biyu suka je su abin da za a kunna musu talabijin tana basu su shiga gare sa kaka kwana biyu ne yake yaro ya da miki da waka cikin gida to irin wannan ne ban yarda da shi ba <clears throat> yaro zai je boko zai yi kaza amma yana haddar qur'ani yaro dan firamare yana da haddar akalla izu goma a kansa yana sakandare yana da haddar izu ashirin ashirin da biyar kafin ya gama sakandare za ki ga kusan haddar qur'ani kuma ba tare da ya je almajirta ya je ya sha wahala yayi kaza ba hanyoyi ne mai sauki da dabara za ka so da haka kullum ka ware sannan ba wai yi musu da yawa ba ko da aya ɗaya ne ko aya biyu yaro iya sannan ka iya kokari yaro ya rika ya koyi baki ya iya karantawa duk yara na yanzu na rinka miki da Allah ko kanana ne yanzu ka nuna musu baki ba wanda ba za su gaya maka ba wanda ba za su gaya maka ba babu aya da za su karanta ba za su karanta ba kina da tsammanin a kwance mutum zai iya wani sai kin hana idan ki bacci sannan a lokacin da zan ji labari cewa ko an yi hutu na wata ɗaya wata ɗaya da rabi za a yi zaman banzan nan ga wasu guri can sun buɗe wata daura za a koya yara karatun qur'ani za su je su rika yini zan kokari in kai su in yi rijista da gurin dole zan dage da sassafen nan bayan asuba in kai su ni zan je in kai musu abinci da rana ni zan je da yamma in ɗauko su dole sai na ajiye harkokina me yasa yaro in ka riga ka taimake shi yayi to wata ran zai maka addu'a ko bai baka ko kwabo ba zai ci Allah ji kan baba shi ne sababi ko ba ka bane to abin da ya kamata kenan kuma ka shi amana da take kanka in ka mutu ka bar su kuma in Allah da ba za su lalace ba Allah zai tsare maka bayanka <clears throat> Allah ya samu dace to sai da haka wannan a takaice kenan dole ne sai an dage kar a nuna wa yara su gaba daya su shanta ke dole a hana su bacci lokacin kuma da za su huta daban Allah ya samu da a wannan take cewa malam menene hukuncin mutumin da zai faɗa maka gaskiya amma kuma shi baya aiki da abin da ya faɗa kamar mutum ya ce haramun ne zuwa wajen fati amma kuma shi sai ka gan shi a wajen tsamo-tsamo to wannan za ka iya karɓar gaskiya a wajensa? ita gaskiya duk inda ta fito za a karɓe ta amma mai cewa abu kaza ba kyau kuma ya je aikata wa'azinsa ba zai tasiri ba wa'azinsa ba zai amfani ba Allah ya zargi malaman Yahudawa suna yin haka yace atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab afala taqilun da yin haka ya nuna ba shi da hankali kenan shi bai taimaki kansa ba amma duk da aka ce karbi gaskiyar da take hannunka ta ce mun ba kyau na yadda ba shi amma ke ne yasa kuma kike ki kyale ta ta zai ta halaka kanta wasan irin wannan suna da hadari ranar kiyama su Allah zai fara sa a wuta wal iyaz billah Allah ya tsare ni. wanda take cewa malam ina da juna biyu da na je asibiti sai aka ce na daina yin azumi saboda cikin bai kwari ba shin malam zan iya ciyarwa ne ko kuwa zan ajiye azumin sai bayan na haihu duk yadda kika yayi ko ki ciyar ko kuma ki bari sai kin samu dama ki rama duk wanda kika yayi musamman ga shi likita ne yace ki aje azumin to za yi ciyarwa ciyarwa shine duk magariba nan sha ruwa sai ki ware wani kwanan abinci ki zuba nan mutum ɗaya wanda zai ciye koshi ki samu wani talaka ki bashi ko gidan wazansu waɗanda suna da buƙatar abincin ba sai lallai almajiri ba sai ki aika musu ki ce ga sadakar abinci na fata an gane saboda wannan kwano ɗin da kika ware in ma kika dan ƙara da wani abu abinci ne kina aika gidan da kin san mabukata ne ko yaran su suke bawa to kin dai ciyar ba sai wai almajiri ya zo ba a ciyarwa musamman ma wato ki ba ma mai hankali ya ciya koshi wanda yake da bukata ya mafi muhimmanci idan kuma ɗanye za ki bayar a mazabar malikiya suna cewa ki ba da mudu biyu shine rabin kwano kenan ko masara ko shinkafa kina ba da rabin kwano kullum to shi ma ya zama mamadin azumin ki dama wannan take tambaya take cewa malam idan zaka ciyar da abincin na bashin azumi din zaka iya bawa almajiri kamar kolo ko kuma ka kai wa mace a gidanta eh wannan mun ba da amsa sai take cewa malam ne matsayin mace mai yi wa miji tsaki ko kuma kunkunai me yi wa mijin tsaki abin da ya kamata shi ne ayyi hal shi aure mutuntawa ne kuma kowa yana da matsayi a gurin ɗan uwan shi mace tana da Allah yake wala hunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf tana da daidai matsayi da daraja da Allah yake a bata daga mijinta walin rijali alaihinna daraja sai dai maza kuma suna da wata daraja da Allah ya ba su a kansu saboda kasantuwa su ne shugabannin gida, su Allah ya ɗora kulawa da gida da ɗaukar nauyinsu to wannan ya isa ya sa a ga mutuncin su ba wai dan ya fi ki har a gurin Allah bane a saboda wannan matsayin da Allah ya shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune wata mata ta zo gurin sa sai ce kina da aure ko ba ki da aure sai ta ce ina da aure sai ce ya kike da mijinki ta ce la alu la alu ba na takaitawa duk abin da zan iya yi na in kyautata masa ina yi sai ce ki sani inda ma huwa jannatuki wa naruki shine wutarki shine aljannaki na fata an gane to wala Allah ta yi mata tsaki ne don shi ma ya munana mata ko dan yi mata ba daidai ba to amma duk da haka ba daidai ba ne sai masa tsaki din ko da irin wayannan kunkuni da za ta masa ko makamancin wannan da aka ta daure idan ma ya taba hakkinta ita kada ta masa waɗannan abubuwa ɗin abin da ake so shine kowa ya nemi aljanna ta inda Allah ya bashi sannan watan wata rana in kika daure kika cize kika bashi haƙƙi ko bayan ranki zai gane amfanin ki ko dai ki mutu ki bashi ko ya mutu ya bar idan kika mutu kika bashi kila zai aure wata da ta kai ki kirki ba ko ba haka bane a nan ne zai tuna ta ce kash har yau ban samu kamar wanta ba har yau uwar wani Allah ya mata albarka ba ta taɓa mun kurɗashi ba ba ta taɓa mun kaza ba a nan zai rika dogenta yana jin kamar ma ya ta kawari so da aka ci kokari ki aikin da kocin mutu za a jingina miki mai rashin kirkin mai gidanki Allah ubangiji ya shirya da mu baki daya wallahu ala wani take cewa na kasance idan na yi mafarki ko tunani da har sha'awa ta sa na fitar da mani ba na yin wanka nake yin ibada har sai da na ji an yi maka tambaya makamancin irin wannan ka ce sai an yi wanka to malam ya matsayin salloli na baya da na yi a bisa rashin sani in mutum bai sani ba shikenan sai gyara gaba abinda Allah ba ya so ganganci amma idan mutum ya sani sa'annan kuma ya zo ya ganganci shine zunubi yake binsa kuma sai ya rama waɗannan salloli amma duk abin da mutum ya yi shi bisa rashin sani sai ya kiyaye gaban Allah ta'ala ya gyara mu baki a wani take cewa malam kamar masu yin allura amma ba domin tsoron talauci ba saboda mijin idan ta haihu kamar ya shiga uku ya lalace saboda haka take allura malam ne hukuncinta wato kamar family planning kenan <clears throat> akwai allurar family planning akwai kwayoyi akwai kaza akwai kaza dai da aka ce ana ta iri iri yanzu kika je gurin family planning har layi ake akwai wanda ake sawa a hannu akwai wanda ake sawa a gaba da sauran su da abubuwa daban-daban da ana cewa mutane masu zo su yi ne suna gudu yanzu wai yin ma suke yi har ma layi ake yi me ya janyo haka galibin mazan yanzu ba sa son haihuwa mazan ba sa so me san wahala ake tsoro talauci ake tsoro kuma ana cikinsa ba a fita daga ciki ba <clears throat> to ni a gani na alayi halin ko ma dai menene manufa mai kyau ita Allah ke so ba mummunan manufa ba idan shawara ce daga likita ya ce a yi saboda wasu shawarwari babu laifi ba haram bane idan lafiya ce ta sa ake nema saboda lafiyar matar ko lafiyar jaririnta aka ce a yi manyan malamai suka ce ba laifi ba ne amma abinda ba su a cire tsoron talauci da tsoron wahala wannan yakan sa ma ubangiji sai ya jefo miki abin da kike tsoro na fata an gane wallahi wallahi rayuwa a hannun Allah take ni da abin da nake tsoratarwa kullum ga ɗan uwa shine lalle ɗaukar nauyin tarbiyya amana ce idan kin san ba za ki kula da yara ba ba za ka kula da yara ba to babu amfanin ku za ku ta yawaita haihuwa amma idan ka san cewa za ka iya ƙoƙarinka za ka ba da amanar Allah kuma kana da wato ƙarfin jiyar hakan to ka daina jin tsoron talauci in Allah ya yarda yadda kai kai dai ma baka isa ka rike kanka ba Allah ne ya rike ka to idan kuna da yawa din ma Allah zai rike ku na fata an gane saboda haka abinda yake nema yara masu albarka zai iya baka biyu uku ko ba su da albarka zai iya baka guda goma ashirin wallahi masu albarka sai ka ji daɗin rayuwarka da su duk wannan tsoron talaucin da ake sa mana saboda yanayin da aka jefa mani dama abin da ake so kenan wani talaucin da ganga aka jefa mana aka zo mana da abubuwa don mu rika jin tsoron haihuwar mu rika jin tsoron talaucin da ilimi kyauta ne magani kyauta ne komai kyauta ne komai za ka same shi ragadan to yanzu kudin makaranta kawai ya ishe ka babu shakka school fees wane ne wane ne kudin littafi kudin wane ne za ka ga duka tam yana karewa wani ya zo duk wannan da ba mu san da shi ba iyayen mu duk ba sha wannan wahalar ba amma duk da haka a nema a gurin Allah a yi hakuri Allah ka kawo mana mafita sai da haka idan akwai manufa mai kyau ta yin wannan allura ko makamancin wannan kuma ka tabbatar ba ta cutarwa to babu laifi Allah ya mu da wannan take cewa malam ni ce mai gidana baya mun wasu bukatu na yau da kullum kamar sabulun wanka man shafawa da kayan kwalliya da sauransu kuma idan na ce siyo min ko ya bani kuɗin na siya ba zai bayar ba to idan na zo haɗa mai kayan wanki sai na ga kuɗi a aljihun shi ni kuma bana gaya mishi sai na yi abin da a ya yi min da kudin to malam ya matsayin abin da nake yi da wannan kuɗin irin wannan tambayar amsa ta wani lokaci yana da haɗari ko ba haka ba me yasa haɗarin ta shine na farko wata ran za ki ga naira ɗari biyu wata ran za ki ga dubu biyu wata ran sama da haka to idan kika saba ɗaukar ɗari biyu kina ɗan so man shafawa da ita wata ran kika ga dubu biyu ba za ki masa magana ko ba haka ba ne amma abin da nake so ki fahimta shi ne lalle waɗannan abubuwa ya saya miki man shafawa da abin da ya zama na dole za ki wanka kina buƙatar sabulu za ki wanki kina ɗan buƙatar komon wanki inda dama da kayan kwalliyan daidai iyawarsa daidai ƙarfin shi mace ba za ta rayu sai da kayan kwalliya tana buƙatar turare tana buƙatar shafe-shafe da liƙe-liƙe da fantafanti duka ba kamar namiji yanzu namiji ne shekara bai sace turare ba kuma ya zauna lafiya yana yawansa namiji sai shekara bai kalli madubi ba da ya toka da hularsa ya dan sa doguwar rigarsa ya gaba shi kenan ita kuma za ta iya ba wata sai tana yawo ma da dan kayan kwalliya a cikin jaka duk da aka dan yi da ta tashi gyara ko ba ka bane awa mai yunsha'u shawarar hilya fa huwa fil khitami ghayrun mubin to in ya tabbata tana da buƙatar waɗannan abubuwa ya dole za ta yi wanka ai ko ma ba za ta kwalliya ba ta ga ɗari biyu a aljihunta ɗari uku ɗari biyar kuma waɗannan abubuwan za ta saya ni a gani na ban ganin shi ba dan dama wajibinta ne saya sai ta gani a cikin kayan sa ta je ta sayo abin da dama wajibinta ne ya yi a na babu wani laifi ko ba sata ce ba ina fata an gani sai dai duk da haka yana da kyau wata ranta ta gaya masa cewa ni fanni ni tsintuwa a kayan ka wallahi kayan kwalliya nake saya in ni tsintuwa an kan ka bani kayan wanki ina dubawa na tsinci ɗari biyu wallahi ba zan baka ba saboda haka na kan sayi man shafa na kan sayi kaza domin ba ka saya min ko ba haka bane ta hanyar wayo da dabara ma za ki gaya masa Allah ta'ala ya samu dare amma idan ya nemi waɗannan abubuwa komai yana yi ko naira ishirin sai ka tsinta shi ce ga ishirin na tsinta a sai ki ba shi kayan Allah ya samu da to sai masu roƙon addu'a ga baki ɗayan mu muna buƙatar addu'a a gurin Allah waɗanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba mu lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya dukkanin bukatunmu ne yau da kullum Allah ka biya mana ya Allah ka san bukatunmu ka fi mu sanin ba wanda ya sai yayi in ba kai ba ya ubangiji Allah ka biya mana Allah ka yayi mana Allah ka biya mana bukatunmu dan sunayenka da sifofinka ya rabbal alamin ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين